Assalamu alaikum daga Hausa 24 Channel har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna jari na wanda Zainab Lawan Burgess ta wallafa amma sauraro suna biye yadda mun kwana inda muka ji falo ya tsit kowa ya maida hankalin shi gare shi domin jin abin da zai faɗa cikin mutuka da nuna yabawa yake magana masa ko ban faɗa muku ba kun san dalilin da ya tara mu a nan mun zo ne takamaimai domin mu miƙa ɗimbin mu bisa alherin da aka yi mana wanda ba baki ɗaya ba zan iya faɗa muku yawan mu gare ku ba sai dai kawai mu kamata mu ci mun gode to masu sauraro anan muka dakata yanzu za mu ci gaba ku ci gaba subscribing ɗin mu Hausa 24 Channel mu soya sai ku za mu iya biyan ku ba babu wata kalma da muka yi amfani da ita wajen mun godiya da za ta zama mana alkhairi gare ku kuɗi ko mulki ko wani matsayi ba zai iya biyan ku ɗimbin alkhairin da kuka yi mana ba duk da dai ba ku kuka yi ba don domin yabawa ba amma a wannan zaman da wuya a samu kamar ku haka ya nuna ko ɗimbin alkhairi gare ku kuma ku masu son taimako ne ga kuma shi yasa kuka tsinci Fatima kuka riƙe ba tare da kun san irin ɗimbin wace ce ba kusan daga inda ta fito ba kuma ko kusan ko ta da kusan asalin ta ba amma saboda neman lara kuka rungume ta hannuwa bibi, kuka tallafa har kuke ya gina mata rayuwa mai kyau da hanyar bata ingantaccen ilimi Haka ya nuna ba ƙaramin ƙaunar Fatima kuke ba kuma kuna nufin da alheri don duk wanda ya baka ilimi lallai ya so ka da alheri rufe ka da arziki don haka ake bawa mutane rayuwar da iya karewa amma da ilimi domin sha baya take karewa abinda kuke man Allah ya biya ku ubangiji ya baku ladan riƙon Fatima da kuka yi domin kun yi jihadi fi sabilillah Allah ba zai bar ku haka ba shi kuka yi domin sai zai ba ku lada amma ina fatan wannan ziyarar da muka kawo zata zame wata sila sila ta ɗaurewar zumunci tsakanin mu zumuncin da nake fatan ya ɗore bakan mu har yayi jikokin mu ba zan taɓa yankewa ba domin fatan tana nan a tsakanin ku har gobe ɗiyar Hajiya ce ba za mu sauya mata uwa ba mun ganin bata wata uwa da tafi Hajiya kuma bata da iyayen da suka wuce su da 'yan uwan shi to bisa bisa haka ina ƙara roƙon godiya kan godiya madadin da sauran iyalan nan muna nuna godiyar mu gare ku hajiya mun gode mun gode kwarai Allah ya mana jagoranci na alheri zai shiga mana gaba ya taimake ku baki ɗayan ku niyyar mu ta alheri wassalamu gaba ɗaya falon aka amsa da amin falo ya yi shiru na ɗan lokaci alamar zuntun dadi yayi shirin jikin sanye sai dai can hajiya ne ta fara magana alhamdulillah muma muna godiya da wannan ziyara da kuka kawo mana kuma mun gode addu'ar ku gare mu Allah ya bar zumunci amin har ku da riƙon ɗanmu muka yi muku Fatima don mun yi ne don ladan Ubangiji kuma an yi wa kai ne duk wanda ya riƙe ɗan wani wani ya riƙe tashi amma Allah zai kira shi nasa balle ma Fatima tana da halaye na ƙwarai wanda za su sa a riƙe ta da kuma kuma a so ta yarinya ce mai hankali kwa kwarai da sanin ya kamata tana da girma da na gaba da ita ɗan zaman da muka yi gaba kwarai girman duk na gaba da ita dan zaman da muka yi da ita bamu taɓa ganin wani Habasashin tare da ita ba don halin Fatima na kirki babu na yarwa gaba ɗaya ibada don haka duk inda ta zauna a hankalin ta zai iya zama mata jarin jarinta ba kaɗai ba mutanen da dama halayen ba ga ta dai yarinya ce amma mai tunani da halayen irin na manya ni kaina na yaba da tarbiyyar da ta samu don haka a madadin dukkanin iyalan gidana muna taya ka na kasancewa Fatima ɗiya a gare ku sai dai ta yi shiru sannan mu ta karɓa. fara da jawabi alhamdulillah mun gode da Allah mai kowa mai komai da ya tara mu a nan domin shi ma yi ne ya so a lokacin da ya so ga wanda ya so kuma babu yadda baya iya kamar yadda ba zai manta ba a lokacin da fata ta bata mu kuma shan bikin ciki da koke-koke sai ga shi yau an wayi gari Allah ya sake nuna mana lokacin ganin ta muna fatan ciki da murna har ga mun zo godiya gare ku cikin walwala da nishaɗi don mun tun da aka sa rana zuwa ga nake ɗokin ganin bayan Allah da suka riƙe mana Fatima suka kira mu amana ita ba tare da an bata ta ta gayyara ba domin ko ya ga yarinyar nan ya san ta samu kyakkyawar kula da in da fito don haka mu ba wani bakin mai sai dai godiya mara adadi gare ku ko da yake duk inda zan faɗa Allah ya riga ya ba sai dai na ƙara maimaita kalmar godiya mara madalla mun gode da halin karamcin don na halin gidan sun gaji da da da tekun karamci ya samu kyakkyawan matsugunni a gidan nan daga bisani muna muku fatan Allah mai gidan nan ubangiji gafarta masa ya kai rahama kabarin ya amfani zuriya da ya ita kuma Hajiya ya ja mana da ran ta daɗe tana zumunci domin mu a wajen mu Hajiya ba uwar Fatima ba ce kawai a'a mu uwar mu ce gaba ɗaya duk falon akai mu ci su ya miƙe cikin nutsuwa da girmawa ya nisa jawabi ya ce da farko mun gode kwarai da ziyartar da kuka kawo mana kuma kuka aje uzurorin ku kai ta ɗaya dukkan Jos har zuwa Kano a madadina na ɗan ɗan muna taya ku murnar ganin ɗiyar diyar ku Fatima ita ma Fatima muna taya ta muna haɗuwa da iyayen ta da ba hannun mu sadu da iyayen nata ba amma mun yi murna kwarai da haɗuwar ta da iyayen tunda mun kuma taya ta farin ciki matuka sai dai takaicin mu ɗaya yadda ta bar hannun mu a lokacin da muke tsakar tafiwa fitukan neman mata gurbin karatu a jami'ar don burin mu kenan inganta rayuwar Fatima da ilimi amma alhamdulillah yanzu ko bata hannunmu za ta samu duk ci gaban da muke nema kawo mata ko na fiye da yadda za mu samar mata ma'ana dai ta zama ingantaccen ilimi da muke so ba ta samu ba an yi la'akari da yadda Fatima take ƙwaƙwalwa ya dace a ce ta samu wadataccen ilimi domin don haka yayin da take hannun mu mun yi bincike mun gano makarantar da ta yi bayan mun karɓi result ta sannan mun yi ƙoƙarin ganin ta zama jam cikin nasara kuma duk ta samu sakamako mai kyau haka yasa muka yi ta fafutukar neman mata gurbin karatu daga bisani an dace an samu admission ɗin jami'ar Bayero abin farin ciki kuma course ɗin da muke nema shi aka samu wato medical ko ba wannan jami'ar ba ina tabbatar muku Fatima za ta iya samun gurbin karatu kowace jami'a a ƙasar nan ko a ƙasar waje saboda kyawun sakamakon jarabawar ta dadi ya tara numfashin haba mallam mace ai ba zan iya muku tsakalandan a harkokin Fatima har gobe kuna nan a matsayin iyayen iyayenta zan iya canza muku ba har ku ga zan dinga yanke hukunci akan Fatima ba tare da neman shawarar ku ba don haka zan ce ko zan fitar da Fatima wajen takara ta fi so don domin in nayi haka ƙwarin ku ya tafi a wofi kenan ta yaya zan rusa niyyar ku ta alheri akan Fatima bayan ku ɗan ona ne masu son ci gaba ta ne ina mai tabbatar muku kamar yadda kuka yi ƙoƙarin samar mata gudu haka Fatima za ta dawo gaban ku ta yi karatu don haka Hajiya ga ɗaki na an karo na biyu ta sake wa gare ki Allah ya taya ku riko domin zama da yaron sai haƙuri a matsayina na haifin Fatima na baku amana za ta dawo gidan nan ta zauna hannu Hajiya ta karatu tsakaninta sai dai ta ji ta ziyarci mu ta gaishe mu ko mu zo yarce ta tunda Allah ne ya haɗa ku da Fatima ni ba zan iya ce raba ku ba ya zama dole na bar muku Fatima ku bata irin tallafin da kuke niyya kasancewa diyarta har ya karya muku gwiwa na san dai duk niyyar ku ta alheri akan diyata babu mai nufanta da sharri kun rike ta da lokacin da ba ku san ta wace ce ba kun sa ta kusan nata ba kun san daga inda ta fito ba amma saboda kyawun zuriya zuciya da manufar ku da alheri kuka janyo ta jikin ku ba tare da kyama ba il kuka yi niyyar inganta mata rayuwa da ilimi wanda ko mu ba muka haife ta iyakar gatun da zamu yi mata kenan domin duk wanda ya tallafi rayuwar ilimi tamkar ya baka komai da komai na rayuwa na san Allah ne hada jinin ku da Fatima ƙaunar ku inda ya riƙe ni dukkanin ƙaukacin halin gidan nan ma ƙaunar ta ne masu son ci ta ne don haka ba zan bari ƙoƙarin ku da ya tafi wofi ba daga yau na riƙon fati ya koma hannun hajiya kai kuma Mansur na bar maka hidimar karatu ba da burin sa hannun sha'anin karatu haka duk wanda ya ga na mai alheri a cikin ku zan yi ne domin na cancanci na yi mai a matsayin na uba ba don nuna fi fi ko kuɗi ba ni ba ni da kuɗin da zan iya biyan ku kuma ba ni da kuɗin da zan nuna muku kun gaza da fatima karshe da fatan allah ya taya rikon ubangiji ya mana jagoranci sai a yi haƙuri da halin yaro na ƙuriciya sha'anin yaro sai haƙuri na gama jawabin murna ta babbaye kararran fuskokin hajiya da iyalinta domin san ba su mahaifin fatima zai zartar da wannan hukunci ba don idan aka yi akari da yadda ba su rayu da ita na tsawon lokaci ba yan uwan Fatima ko ba su haka ba domin suna son matukar yar uwarsu a kusa da su musamman yadda cikin lokaci suka shaku da ita shakuwa ta ban mamaki Hajiya cikin dimbin farin ciki ta fara godiya mara madalla alhaji mun gode da wannan babbar kyauta ta gare mu muna karɓar amanar da ba ta hannu biyu insha Allahu za mu riƙe Fatima da zuciya ɗaya kamar yadda muka riƙe ta a baya kuma ubangiji ya taya musu ruko ita kuma Fatima Allah ya bata sa'a da nasara a ratun da za ta yi nan gode kwarai da wannan karamtawa da aka yi mana ta hanyar bani rukon Fatima domin Fatima yarinya ce da kowa zai so ya riƙe ta a matsayin iya domin ita diyar yarinya ce ta gari abin abin ga sauran 'yan mara tuntuɓe nake hasashe duk inda Fatima ta fito da gida ne na mutunci kuma daga ganin ta fito da tsatson mutan kirki musamman ma idan aka yi la'akari da wasu ɗabi'un da halayen halayenta an san 'yar babban gida ce bata fito daga gidan banza ba na sa rara a aka zuciya tun ban san mu cewa ce amma a yanzu hasashe na tabbatar domin Fatima ta nuna min halarci su kuma mahaifanta sun nuna min karamci sun bani rikon dan mutum sukutun wanda na tabbatar kuɗi ko mulki ba zai iya ba mutum fati ba mun gode kwarai da yawan alkhairin ku gare mu Allah ya kara girma nayi alƙawarin duk karshen wata ta samu nasarar karatu za ta dinga ziyartar ku za ta dinga kai Fatima tana yin zumunci da yan uwanta domin ba ƙaramin shakuwar da suka haka ne zai sa ta cikin soyayya yan uwanta na lura su ma ba su bukatar ta sake yin nisa da su hada ta bangaren da yan uwan Fatima suka ta hango damuwa karara a fuskar su don Anisa har idon ta fara fidda kwal hawaye saboda hukuncin da dadi ya yanke akan zaman yar uwarta Fatima Hajiya ta fuskance su sosai ta ku yi haƙuri na san ba za ku so ƴar ku ta yi nisa da ku ba sai dole to amma na yi muku alƙawarin za ta dinga ziyartar ku akai har ku damu zamanta Kano insha Allahu za ta samu matsala ba zan yi rayuwa mai kyau tamkar tana tare da ku gashi na lura saboda damuwar har ƴar uwar tana kuka ina Alhaji zai haɗa min da mai kukan nan su yi zaman su a tare da Fatima na haɗa ƴan kyawawan ƴan mata na biyu cikin gida gaba ɗaya falo aka yi dariya a nisa ɗan lankwaɓa da kai a cikin yayan ta Hafiz saboda saboda jin kunyar kukan da ta yi Ahmed da ke zaune kusa da Hajiya Maryam a wa ta tabbataccen hankicinsa don ta share hawaye cikin murmushi ya ce kin ga a share hawayenki kada ki ga dinga zubar da shi a banza domin da alamar wanda kike hawaye domin ta ba za ta yi ki gagara ki tattalin hawayenki kawai a lokacin da tsadar su amma ba yanzu ba sai nan gaba akan sake yin dariya gaba ɗaya habibu yana dariya dubu a nisa banda sokanci ashe hawaye yana tsaya tsada a kano amma kike zubar da shi a banza ya adam ya sa baki kawai ba wani abu sai mu kawo ta kano ta yi ta rayuwa a nan sai ya domin girman mu tafi kowa yawan hawaye yasa ko abu bai kai nayi iya kuka ita sai ta zubar da nata hawaye Aliyu ya kalli Ahmed cikin zolaya balle ma da ganin hawayen nata irin hawayen ma ne nan ne na yafi kowa yaya yafi kowa tsada ko ba ta zo Kano ba za mu tura ya Ahmed ya je har da ya siyo gaba ɗaya ku huta da zubar da shi Ahmed ya harare cikin sigar wasa ganin ya baro jirgin shi haka matasa suka yi ta tsaraha da barkwanci Anis Ahmed na ta iyaye suna zuwa suna sauraron suna fahimtar abubuwa da suka nufi. A ƙarshe da Dr. Bashir ya yi wajen jawabin cikin barkwanci daman cin alaƙa tsakanin sai dai yanzu alaƙar da sake barkewa ne zumunci ya ƙara ɗankuwa na domin gode wa da zumunci da aka karɓa da hannu bibito to a madadin na sauran iyalai iyalina muna ƙara muku ɗimbin godiya gare ku Allah ya bar zumunci mama Zahra gare ki Hajiya Maryam da tun da aka fara ta yi magana ba sun tana murmushi to alhamdulillah dukkan abin da zan faɗa an riga an faɗa da zan faɗa ba zai wuce na ƙara yin godiya ta fatan alkhairi ga waɗanda mutane masu domin alkhairi ga kyauta ga kowa wanda samu irin su a yanzu sai dai in tuna lallai ne a samu waɗanda za su riƙe ɗa ba tare da sun sa kowane nashi ba zumunci gaba ɗaya mu Allah ne ya biya ku Allah ya muku taimaka ku bisa dukkanin abinda kuka sa gaba Allah ya baku tuzurin hajiya mata nagari ta faɗa haka cikin barkwanci ta kuma yi addu'a Allah mai da bakin su gida lafiya Habib shine mutum na karshe da yayi masa jawabi biye godiya akan yadda aka tarbe su aka yi musu maraba arziki aka yi musu shimfiɗar fuska da ta shimfiɗa tabarma yi wa Allah gida fatan sannan ya rufe da dogon addu'a fatan Allah ya ja ransu da daɗe suna zumunci sai dai aka gama tattaunawa sannan aka gabatar da abinci da abubuwan sha Hajiya ta yi murna kwarai da yadda yadda iyayen Fatima suka saki jiki suka ci suka sha ana ta raha da barkwanci bayan an gama farar sannan da kanshi ya roƙi masa akan a basu auren Hajiya domin ta yi musu rakiya zuwa gidan su Fadila suyi yi da suka bawa Fatima har na tsawon kwanaki. watanni shida jin haka Nazir ya karɓi ya ce ai ina ganin gaba ɗaya ya kamata mu je domin godiya sa na tabbatar da hasashen shi in ce dai Fadila ita ce wannan ƙawar taki wadda muka taɓa haɗuwa da ita a hanya Fatima da tabbatar mai ƙwarai ita ce sai da ɗan yi murmushi ba damuwa gaba ɗaya za mu je yin godiya anti Maryam ta dubi Nazir o oh, ashe ka san yarinya ta da alama za ta yi hankali kuma ta damu da Fatima sosai na so ganin ganin su amma Fatima bata bani dama ba ta rike baki ta ce 'yar yar dariya a aya nazar ni ban hana ka ba babu ruwa na idan ma abota kake son yi da ita Nazir yayi dariya kawai ci gaba da jan autar na fesa da wasa a gidan su Fadila ana nan yake an san zuwan su mai gidan yana gida bai fita ba nan ma gaggauta kowa ya jawabi ɗaya bayan ɗaya an nuna godiya ga roƙon Fatima da aka yayin Fadila shi ma ya ba da ziyarar da aka kawo musu daga ƙarshe ya fatan Allah mai da su lafiya a nan a shirya musu abinci iri-iri yadda sun ci sun ƙoshi gidan Hajiya babu wanda ya niya ce gar suna nuna damuwarsu akan rahin cin abinci sai dadi ya umarci a zauna a sanya albarka sun jima a gidan ana ta hira su daga bisani suka baro gidan cike da farin ciki yadda ɗimbin mutunci gidan uku har suna shigan motoci za su tafi amma nazar hankalin shi na kan Fadila wadda bai samu damar ganawa da ita ba ko da yake dama bukata shi ya ga gidansu kuma ya gani din duk da dai bai yi mata magana ba ta dan nuna sanya ana yin ta gashi sai shi cikin girmamawa kuma bayan an fito harabar gidan ta daga mai hannu ta ce ya za a sauka lafiya in fatan duk an gama an ga fatin babu mai sake bin motar kamar wadda ta yi sata ya waigo fuskar yi ɗauke da murmushi a harabar yarinya ai yanzu ma ba tsira kika yi ba ki yi shirin amsar tambayoyi domin zan gurfanar da ke teburin tuhuma amma yanzu fara bani lambar wayar kafin ki shiga hannu tuhuma ya ɗaga ba tare da fadawar cikin ajo ta ɗan dum kamar ba za ta bayar ba sai dai a hadisa baki haba ƙanwar ki bashi mana kika sani ko ta dalilin wayarwar ya jan hawa bisa tebur tuhuma suka yi dariya gaba ɗaya in ta faɗa mai lambobin ya shiga cikin wayar sai kuma ya salama da mota suka tafi wasu yara bayan sun isa gida hajiya ba su jan sosai suka yi salama tare da alƙawarin bayan mai biya biya fatima za ta dawo domin fara karatu gaba ɗaya mutanen gidan suka fito harabar gidan domin musu rakiya hajiya tana godiyar ɗimbin tsarabar da aka kawo musu har su laraba ba a baya ba sun fito ya sallama da fatima suna jin a suka bisa ɗimbin alkarin da aka yi musu da shi har yara hafi sai da suka yi musu sani da rab cikin kewar juna dadi da iyalinsa begen garin kano suka su suke suna ta yaba karamcin hajiya da 'ya'yanta su ma da dai hajiya sun ci sun sha tattara mutanen iyayen fatima tun daga wannan rana zumunci mai karfi ya ɗori tsakanin Hajiya da iyalin Kwamishina Maman Bukar kusan kullum sai sun yi waya da juna har ya zama ƙa'ida ne idan Alhaji ya dawo gida da daddare yakan buga wa Hajiya gaisa da kuma ya haɗa ta da yara gaba ɗaya ɗaya bayan su gaisa. Maza kuma kuwa dama tun abota ta ɗau su da masu saboda yawan gaisuwa da suke yi. Hajiya ya kasance Hajiya duka wayoyin 'ya'yan gidan kuma tana jin daɗin irin girmamawa da suke mata don haka kullum hirarta ba ta wuce mutanen ta ba. Yau ma kamar kullum dadi ya buga wa Kano bayan sun gaisa ta Hadi ya rike fa ta daga kirista ku fara duban hanya tana nan tahowa Kano. Madalla Allah ya kawo min ita lafiya amma me zai hana na turo masu ya ɗauke ta. Dadi ya ce haba Hajiya ai dai haƙuri na taho haɗo ta da direba ya kawo ta bana son a kashe wa Mansur uzurrukan shi a babu komai Alhaji ka bari zan turo ɗaya daga cikin yara ya taho da ita yace ba zai kashe kowa uzurin shi ba kasancewa ya san kowa na da alaƙar al'amari ta ce shikenan Alhaji Allah ya kawo ta lafiya su kai sallama ya miƙa wa Fatima waya Hajiya ta mutanen kar Fatima tana amsawa sun daɗe suna hira akan zuwan ta daga bisani Fatima ta ba da saƙo gaisuwa ga mutanen su Laraba sai dai aka ba wa kowa ya gaida Hajiya sannan su kai sallama. Sun gama waya da Hajiya kenan Ahmed ya bugo waya Dadi wai daga abu Abuja sun jima suna tattauna akan aikin da ya shafi Ahmed da kuma hirarrakin siyasa. da Ahmed ya ce shin dadi har yanzu Fatima bata dawo daga da yau na wuni ina neman ta a waya ban same ta ba. Dadi ya ce ayya ta da tana nan tana shirin shiryen tafiya Kano jibi yadda za ta tafi domin mun yi waya da masu ya ce ranar Litinin ɗaliban jami'ar za su fara shiga shiga ajin ɗaukar lakca. Ahmed ya ce shikenan Allah ya kawo ta lafiya Allah ya sa ratin sa'a. Dadi ya ce amin. barista na gode maimakon ahmed ya kashe waya sai ya kuma zancen da of dadi na manta ban tambayi intuniya ta a nesa ba tunda bata da waya gashi mun ta dadi ya murmushi shi shakurumin ka in dai Anisa ce ta a kusa da ni me zai hana a ba wayar mu gaisa ta da sai da a lokacin Ahmed ya dan ji kunya ya ce a'a dadi ba sai mun gaisa ba dai mika min gaisuwa gare ta dadi cikin da dariya ce a'a barista tsofe-tsofe da ni in dinga aike na ina fa saƙon laifi ba in banda aron wayar ka gaya min baki baki sai ayi ta tsana da ni yana gama faɗin haka ya miƙa wa Anisa wayar yana cewa na ga alamar idan ban yi wa ban yi wa Anisa wayar nan ba wallahi lauyan sai ya lauyace ni da hikimarsa gaba ɗaya falon aka sa kwashi da da yaya Anisa a inda Anisa zumbura baki tana amsa waya a ƙaƙile Mummy ta ɗan dube ta cikin harara don gidanku haka ake gudanar da mutane. Daddy ya ce ina ruwanki tunda ba ku ka haɗa su ba. Ya Adam gara dinga kwafta har mutane su gane so kuwa ce. Ya Habi ya sa baki in ma Ahmed bai gano so kuwa ba ce ai yar su nan zasu zata kwashe ta faɗa mishi Fatima ta kama baki tana duban yaya Habib haba yaya an gaya maka bani da aiki sai gulma mutane ai komai tsokumi ba zan yi wa yaya Ahmed Anisa sai dai nayi shiru na zuba musu ido idan ta gumu kowa sai in ta gumu gumama kowa sai ya ji ya Adam ya dare ya toki ki ɗan sa su samarin gidanku sai an kama kafa bayan da shiga ciki daidai nan ta gama wayar miƙawa tana zumbura baki gaskiya dadi ka faɗa wa sista Fatima ta jawa yayukan yayanta kunne kar su sake gaisawa da ni to masu sauraro a nan zamu dakata sai ku saurare mu a shiri na gaba ku din da subscribing ɗin ma Hausa channel masoya sai kun ji